يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أشيد من قراتم da tafsirin littafin Allah alƙur'ani a wannan wata mai albarka na Ramadan a yau tara ga watan tara ana tara ga watan Ramadan shekara ta 1443 da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar goma ga watan hudu shekara ta 2022 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a kan aya ta bakwai cikin suratu yusuf sura ta sha biyu a jerin surorin alkur'ani wannan sha Allah ta'ala karatunmu za mu tafi har zuwa wasu ainihin aya ta goma saboda haka da kanta bakwai za mu tafi har zuwa ta goma za mu yi ta bakwai ta takwas ta tara ta goma kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun su malam bismillah Aku ingin عُقْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتقولوا وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين الحمد لله الله سبحانه وتعالى shi gaban karatunmu na wato alin wannan sura yake cewa laqad kana lakum fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisa'ilin ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa laqad kana fi yusufa wa ikhwati tabbas hakika a cikin labarin annabi yusuf da ƴan uwansa ayatul lisa'ilin akwai wa'azuzzuka da abubuwan ɗaukan izina ga masu tambaya game da labarin hakika a cikin labarin annabi yusuf da 'yan uwansa akwai abubuwa na wa'azuzzuka da kuma samun izina game da mai tambayar labarin ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a ita wannan aya aya mai girma yana tabbatar mana da cewa labarin annabi yusuf alaihi salam tare da 'yan uwansa wani abu ne da yake ɗauke da wasu alamomi masu nuni akan cikar ikon Allah da hikimarsa ga duk wanda ke tambaya don sanya ya san ya labarin annabi yusuf da yan uwansa yake mai tambaya tambayar da zai amfana ya kuma ƙaru idan ya samu wannan labari to zai samu abin ƙaruwar da amfana a cikin labarin nan ibn al-jawzi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a ƙarƙashin wannan aya cewar da Allah ila qad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun wannan lafazi na ayatun ayoyi dangane da abin da ya shafi mai ake nufi da shi akwai maganganu dai-dai na malamai har maganganu guda biyar wasu kace abin da ake nufi da ayat cewar a cikin wannan labari na annabi yusuf da ‘yan uwansa akwai abin da ke nuni akan gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a yayin da yake ba da labarin jama'ar da bai halarci lokacinsu ba bai kuma karanta labarinsu a wani littafi ba shine laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayat hakika a cikin labarin annabi yusuf da 'yan uwansa akwai abin da ke tabbatar da gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi sallama a yayin da ike ba da labarin su waɗannan bayan allah da bai halarci lokacinsu ba kuma ba karanta ya a wani littafi ba sai zama wannan ita ce wato fassarar da wasu malamai suka baiwa ayat a wannan gaba ta cikin wannan aya a magana ta biyu kuma wasu ke cewa abinda ake nufi da ayatun nan a cikin labarin annabi yusuf da 'yan uwansa akwai abin da allah ya bayyana na ƙarshen al'amarin wanda i zalunci domin an zalunci annabi yusuf a irin bayanan da za mu ji masu zuwa to kuma ga ƙarshen yadda waɗanda suka zalunce shi ya kasance za mu ji haka to suka ce ayat din wannan abin da ya faru ake nufi wasu malaman suka ce abin da ake nufi da ayat ɗin kuma shine wato gaskiyar mafarki da kuma gaskiya ta ingancin fassara da ake bashi cewar akwai abin da ke nuni na gaskiyar mafarki da kuma gaskiyar abin da ake fassara shi da shi ya fito ya faru a fili karara a gani a fahimta shi ne laƙad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatin lissa'irin ma'anar ayat ɗin ce. wasu malaman a wasu lokutan su kuma suke cewa a abin da ake nufi da ayat wato iya fin ƙarfin zuciya da rinjayar sha'awa har wato a iya kiyayewa da haƙƙin amana shine laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatin lis-sa'il kalma ayat shine wato kun ƙarfin zuciya da annabi yusuf yayi yi da kun ƙarfin sha'awa da matar sarkin misir ta nemi ya lalata da ita ya ƙi biye mata if karfin zuciyarsa da sha'awarsa Dan ya kiyaye da amanar wanda yake zaune a ƙarƙashin kulawa. wasu lokutan kuma a wasu bayanan na malamai suke cewa a abinda ake nufi da ayat wato afkuwar farin ciki bayan da an ɗebe ƙauna da ganin farin cikin ko samu. mahaifin annabi yusuf annabi yaƙo ya samu kansa cikin damuwa da ɓacin rai na ya rasa ɗansa ko yana raye ko ya mace bai sani ba yana cikin damuwa sai ga wata rana da zai farin ciki ya manna har gadon da baya yi ya dawo ya iya gani to ɗaya ba ƙauna da kaiwar ka samu farin ciki ko jin daɗi sai kuma Allah ya kawo wannan aya ce ta musamman za a gani a cikin labarin annabi yusuf da 'yan uwansa da yadda zai ta shi kansa annabi yusuf zai tsinci kansa a cikin farin cikin da da yana cikin bakin ciki an raba shi da mahaifansa ya bar yan uwansa ya bar inda ya buɗe da ya taso ya san san da yake gaya babansa mafarkin da ya san abin da babansa yake cewa da shi amma yanzu ba shi ba ganin babansa wani abu ne da shiga da kuma daga ba shi a tsinci a cikin halin farin ciki yau ga babanka ga yan uwanka ga kowa a gabanka to shine ayat to duka waɗannan maganganun da malamai suka faɗa ba wanda ba zai faru ba to da aka muka tarkata su muka ce laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayat waɗannan duk maganganun da aka faɗa zai ɗauka an fahimta ko to da kowanne yana fasara ne da wani abu daga cikin abubuwan da ayat to da aka dukkanin su ayoyi ne da suke faruwa ko za su faru a cikin bayanin da za mu zo ne nan gaba insha Allah Allah subhanahu wata'ala da yake cewa laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin sai yake lis-sa'ilin ga masu tambaya a game da labarin annabi yusuf da ƴan uwansa malamai suka ce i eh, abinda ake nufi ga masu tambaya da ma wanda ba su tambaya ba in ka ji labarin annabi yusuf ko ba tambaya kai a baka ba za ka san akwai ayoyi a ciki dan ba tambaya kai ba ba za a ce in ayoyin suka zo ba za ka fahimta ba ko ba za ka ji ba an fahimta an faɗi wanda suka tambayan ne ba a faɗo wanda su ba tambaya suka ba saboda an wadatu da faɗo wanda suka tambayar ba sai an faɗo wanda suka tambaya ba su tambayar ba malamai wasu suka ci shine abin da ya sa Allah ya faɗi haka ko kuma aka ce a an keɓe wanda suka yi tambaya akan labarin da cewar za su ji ayoyi za su samu wato ainihin abubuwa na ban mamaki a cikin wannan ayoyi an keɓe su da ambato su waɗanda suka yi tambaya saboda su ne sanadi da dalilin da aka samu cikakken bayanin bayan sun yi tambaya sai zaman cewar so da tari wanda idamu da abu yi tambaya a kansa in aka magana a kan abin ya fi ba shi kulawa da kiyaye so dama yana da kishirwar abin hatta kai ya fito da abin da ke ransa ya fa saɓanin wanda dama shi kawai ji ana faɗa ba wai magana ya mai da hankalin sa ya sani ba ko ya ji ba to sai ka tarar da shi wanda i tambayar shi ne wanda ya fi samu abin la'akari da izina da wa'azantuwa a ciki shi yasa Allah yake cewa laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatin lis-sa'ilin sai abinda wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu yabo da Allah ya yi game da wanda suke tambaya akan al'amarin wani abu da ya shafi annabi daga cikin annabawansa ko wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya afkar a ban ƙasa da zai sa a samu wa'azi da izina nan yabo Allah da yake lissa'ili ga masu tambaya sun ci a faɗe su saboda sun damu da abin har suke tambaya a kan yabo ne cewar irinsu su ne suke samun izina da wa'azantuwa idan suka ji labarin abin da suke da kishirwar san su ji shi sannan wannan aya tana sanar da mu cewar ina daga cikin amfanin ba da labarai na gaskiya irin waɗannan na alkur'ani sukan sa bawa ya sami izina ya sami wa'azantuwa daga al'amura saboda ya ji me ya faru da wani ya ji me aka masa ya ji shi me ya ji me ya faru haka to wannan yana bashi wata wayewa da gogewa da basira da fahimta fiye da ta wanda bai fi irin waɗannan abubuwa bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala yake إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa إذ قالوا ليوسف, أح... ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا إن أبانا لفي ضلال مبين إن أبانا لفي ضلال مبين معنى الوانا آية أتكيشي الله يكشي إذ قالوا ليوسف وأخوه lokacin da ‘yan uwan annabi Yusuf suke cewa da babansu, ko a eh, lokacin da 'yan uwan annabi yusuf suke cewa waɗanda suka haɗa dangantaka da shi da baba mana 'yan uwansa da uba ya haɗa an fahimta lokacin da 'yan uwan annabi yusuf ta ɓangaren uba suke cewa wannan suna bayanin nan a tsakankaninsu babansu bai gurin yusuf bai gurin ɗan uwan yusuf bai gurin saboda haka 'yan wani ɗakin daban suke so su yi magana su da suka yafe su 'yan ɗaki ɗaya a kan 'yan wasu ɗaki daban da suke haɗa baba da an fahimta saboda haka shi ne ake ce mana isqalu la yusuf wa aku lokacin da 'yan uwan annabi yusuf ta ɓangaren uba yake cewa ai yusuf da ɗan uwansa wanda suke an ɗaki ɗaya a haɓo ila abina babanmu ya fi son minna fiye da san da yake mana wa nahnu Ga shi kuma alhali mu ayari ne guda mai zaman kansa mu jama'a ce wacce take mai tsananin ƙarfi in an kalli mu ne manya su ne ƙanana mu ne 'ya'yan uwar gida su 'ya'yan amarya ne ko ka ce mu ne 'ya'yan da iyayensu ko babu su take 'ya su kuma 'ya'yan waɗanda aka yi saƙaƙa da su ne yanayi dai na tsakanin mutum da matansa da 'ya'yansa da kansa ka da a gidan an samu yan ɗaki kaza da yan ɗaki ko yan ɓangare kaza da yan ɓangare kaza su su ne yan ɓangaren da ba annabi yusuf da ɗan uwansa ba su ne suke wannan bayani cewar su fa abin da suka fahimta babansu ya fi son yusuf da ɗan uwansa fiye da san da su yake yi musu alhali su ne waɗanda suke manya a gidan kuma su suka fi yawa a ɓangaren ɗakin su idan wani amfani baban su yake sa rai da samu sai ya fi samu a gurin su ne ƙarfafa da su ke taimaka masu tun da ya yi rauni girma ya ci masu waɗannan da ya fi so su ne 'yan ƙanana kuma su ne ba su da yawa in an kwatanta da su da suka fi su yawa to ya haka da suke cewa inna abana lafi balalin mubin don haka mu fa muna ganin babanmu yana cikin kuskure mabayyana a sakamakon ya fifita 'yan uwanmu da muka haɗa uba da su ya fi kansu fiye da mu kuma mu ba mu ga abin da zai sa ya fasar su fiye da mu an fahimta ku? wannan shine abin da su ƴan uwan annabi su suke faɗa a matsayin wani tattaunawa ta su ta ƴan ɗaki ɗaya ta ɗan ɓangare ɗaya an fahimci wannan ba tare da annabi yusuf a kasance wasu lokacin bai ma zama annabi yusuf bai san me ake ɗan uwansa bai san me ake babansu bai san me suke tattaunawa an fahimta ku to wannan aya ma'anar ta salo mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka a ita wannan aya mai girma yana sanar da mu cewa ‘ya'yan annabi yaƙub amincin Allah ya tabbata gare shi sun kasance ɓangare biyu kashi biyu kashin farko waɗanda wato ainihin annabi yaƙub ya fi so a kan sauran wanda su ne ƙaranci sai kuma kashi na biyu waɗanda 'yan uwansu ke jin cewar su fa ba a son su ne 'yan mowa ko ko ko bora ko 'yan bora 'ya'yan bora su waɗanda su ne 'ya'yan mowa an gane ko suke ga cewar su su ne suka fi yawa amma su ne aka mai da su koma baya a wajen nuna musu so da ƙauna sannan su waɗannan da suka fi wanda da suke da su ba su aka fi so ba sai suke danganta wa babansu yin kuskure a ganin saboda sun fahimci cewar babansu ya fifita ɓangaren da ba nasu ba a kan nasu ɓangaren wajen so da ƙauna da ike yi to a ayar da aka ce sun ce wa inna abana lafi balalin mubin hakika babanmu na cikin kuskure mabayyana asalin kalmar abbalal asalin ma'anarta abin take nuni karkata daga tsarin da yake daidaitacce ma'ana a wajen tsarin tafiyar da iyali da shugabanta gida suna ga kuskuren babansu a yadda yake tafiyar da aunarsa ga su 'ya'yansu akwai sandan an faɗi balal abin da ake nufi da shi halaka da ɓar idan ka ba turba ta addini ba ta Allah ba da ba ta musulunci ba to ana kiransa balal ɓar to anan ‘ya'yan annabi yusuf da suka ce babansu ina cikin wato kuskure mabayyani ba suna nufin yana cikin bata irin bata na wanda yake kan turbar da ba ta musulunci ba an fahimci da shi ne abinda malamai suke faɗa a wannan gaba domin suka ce idan har da za su danganta babansu zuwa ga bata a addini da sun yi rita saboda manzo ne na Allah wanda da ya ce manzon Allah yana kan bata to kamar da cewa tsarin da Allah ya aiko shi da shi bata an fahimta ko ko za ka ba ma a kawo to za ka faɗa saboda kuma ƴaƴan annabi ne sun samu tarbiyar annabi ba a riya cewa za a ji wannan daga gare su to sannan ce wadda suka yi baban su yana cikin kuskure mabayyani malamai suke cewa wannan abin da suke faɗa tutiya ce da awace na cewar annabi yusuf da ɗan uwansa su ba su ne wanda babansu annabi yaqub alaihi salam ya fito fiye da su su shi ne malamai suke cewa zai yiwu wannan tutiyar da suka yi barna ba a kan daidai ba ce saboda da yiwuwar abin da ya taso ta ya haifar da ita ƙudurin da ke cikin zuciyar na ƙananan wato kishi na ɗayan da ba ɗan ɗakin su ta suke ganin ai ana haba-haba da ɗan ɗakin da ba ɗan ɗakin su ba fiye da ake haba-haba da wannan kishin na su ba 'yan wannan ɗakin ba ne waɗancan 'yan ɗakin suke da su ake wa ba shi ya haifar musu da wannan tunanin cewa babansu yana kan kuskure mabayyana malamai suka ce da yawar wannan shi ne ya jawo na ganin cewar a su a yadda suke fahimta yusuf da ɗan uwansa sun fi yin abubuwan da suke na kamala na cika ko kuma sun ji babansu yana yabansu ya yaba annabi yusuf ya yabi ɗan uwansa a wasu ayyuka da suka yi da suka cancanci yabo wannan zai iya haifar da su kuma sun ganin cewa su ai an fi son waɗancan su ba a son an fahimta ko ko kuma ki to cewa a'a ganin cewar su ɗin suna faɗar wani abu na shawara ana bi ko kuma su ɗin suna zuwa suna nufi man a matsayin suna tsukkuf da shi don son wani abu dangare shi ta haka sai ka zafi ce ai wancan duk yadda aka yi an fi son su mu a kan ba dan baban a mu'amala ku sayo da kullum ina fifi da ɗan wancan a akan wancan ɗan a'a abin da ya kawo waɗannan na abin shi ya kawo waɗannan abin da ya kawo waɗannan na sutura shi ya kawo waɗannan duk abubuwan da suke lalle shi da dole a kansa na kula da ɗa da aka ɗora wa iyaye yana yi irin yadda aka buƙata tunda matsayinsa na manzo shine ma zai ba da misali na aka abin da Allah yake so a tafiyar da al'amuran waɗanda ake zaune da su da haƙƙin wanda mai suke da haƙƙi a bashi haƙƙinsa shi din nan shine babban abin koyon misali ya kuma zai yi abin da yake zalunci ko son zuciya an fahimta ko su ne malamai suke cewa da yiwuwar wannan da a wata suke na cewar babansu annabi yaqub ya fi son yusuf da ɗan uwansa fiye da su ya samo tushe ne da asali daga tsananin kishin da suke da shi na cewar su da ba 'yan wancan ɗakin ba babansu ya fi yaban waɗancan ko kuma babansu ina zaunawa da waɗancan ɗan tattauna su wasu zantuttuka da su ba sa nan a cikin zuwa ko ba a sa su a ciki ba wannan sai ke ba su yau su babansu ya fi tsaka ga waɗancan a kan ko kuma a'a sun faɗi haka ne saboda sun ga babansu ya fi tausayawa yusuf da ɗan uwansu me yasa saboda su ne ƙanana ɗabi'a ce ta iyaye duk wanda yake ƙarami ƙarfinsa bai kawo ba sun fi tattalin su ma shi ma su ga ya kai gabar da ɗan uwansu suka kai ta da cewa su an musu irin wannan abin sanda ba su kai sanda suka kai ba amma yanzu da ake wasu sai abin ike damu an fahimta ko to tsayuwar wannan ne yasa suke cewa baban su yana kan tsarin da ba shi ya dace da ina kan kuskure to wannan riyawa da da'awa ko kuma malamai suka ce da yiwuwar da'awarsu daidai ne gaske ne a aikace a fili a sarari annabi yaqub ya fi san yusuf da ɗan uwansa fiye da yadda wato ainihin yake son sauran waɗancan da ba ɗan ɗakin ke su saboda ita soyayya da karkatar zuciya zuwa ga wani abu iko ne na ubangiji shi yake jefa san abu a cikin zuciya ya sa maka san abu kuma a cikin abubuwan da ya sa maka san su waru wani ya sa maka san su fiye da sauran tsari ne na ubangiji akan bayan saboda haka shi kansa a matsayinsa na annabi yaqub ba shi da yadda ya iya idan Allah ya dora masa son wani fiye da wani an fahimta ko to wannan iya so a rai ka ji ka fi son wani akan wani ko ya'ya ƴaƴanka ko akan matarka ko matanka wannan wani abu ne da dama ba yadda mutum ya iya shi yasa ma hatta a mata Allah yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau haram ba ku da ikon ku iya yin adalcin daidai ta san da kuke wa matan ku duk kuna san su daidai wa daida ko kuna san yana haka Allah ce ba ku da wannan shi ban ba ku shi ba dole sai ka ji a matan ka da kake yin shi ka fi wanda a kan wani to a wannan san ba matsala ne wani abu ne a inda matsala take a fili ne ba a yadda haƙƙin da wannan take da shi da wannan take da shi ka bai wannan nata ka hana wannan nata ko ka ba wannan cikakke wannan ka tauye mata an fahimta ko shi yasa sai Allah yake a hasa kuma ta ce wala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaq kada ku karkata dukkan karkata ta fili ku bar ɗayar kamar wata wacce aka race an yi ko in kula da ita to da to haka a 'ya'ya idan har za ka samar da haƙƙin kowanne daga cikin 'ya'ya gwargwadon yadda aka ɗora maka to maganar ka fi son wani a ranka sama da wani wannan wani abu ne da ba ka da iko da shi ubangiji ne yake ɗora wa bayi an fahimta ko to da to idan ya zama to ya eh da gaske haka ne Allah ya sa wa annabi Yaqub san yusuf da ɗan uwansa fiye da yadda yake son sauran ƴaƴansa ya ya iya haka Allah ya so haka Allah ya tsoro masa an fahimta ku? saboda ana so a jarrabe shi a wannan gurin domin shi ya ji annabi yusuf tun yana yaro bai riga zama annabi ba ya faɗa masa ga mafarkin da saboda haka wannan mafarkin ya sa masa a ransa cewar wannan faɗan nawa akwai wani abin da Allah yake nufi da shi daban da ba za a samu a cikin sauran 'ya'yana ba ya kamata in ba shi kulawa ta musamman don wannan abin da Allah yake nufi da shi har ya kai gane shi ba shi sa fara ba shi hawar cikin kafa ya uwanka ba sai su maka mummunan shiri a kai ko ta saboda haka wannan abin da ike ransa a game da shi dole zai sa ya rika ba shi wata kulawa an gane ko to kuma abin ya samu asali da tsarin da ubangiji yake da shi a kan ɗan da kuma shi kansa uba to idan wannan ya sa wato ainihin suka fahimci cewa eh babansu Allah ya jarrabe shi da san Yusuf da ɗan uwansa fiye da yadda yake son su su amma a mu'amalarsa ta fili da yake da su kowa yana ba shi haƙƙinsa gwargwado bai zalunci wani ba bai fifita wani ba to wannan ce babansu yana kan kuskure mabayyani kuskuren fahimta ce irin ta saboda wani abu ne da ba shi da iko da shi na abin da ya shafi ƙauna a rai da Allah yake sanya wa bai da ma dai an fahimci bayani saboda haka bayanin iri biyu ne ko ne zama da a wasu akan kuskure suka yi ta suka gina ta ko kuma sun gina ta akan daidai annabi ya bai da laifi don wani abu ne da Allah yake tsora wa bayan shi ba shi da iko shi ki ce ba zai fi son wani akan wani ba an fahimta ko wannan haka tsari na ubangiji wani ko da ba ka da masaniyar zai zama wani abu nan gaba a ƴaƴanka amma dai a yanayin yadda yake na niƙe da ka yake bin ka a gindi a gindi yake faɗar abin da zai faranta maka rai isa ka dariya sai ka ji ka fi son sa akan wanda ko dariya baya yi ko haka za ka irin wani kaga wani ɗan kullum a turbula yake ko kuma mai rikima ne abu kaɗan ya yi kuka abu kaɗan ya yi tsokana sai ka ji haɗi sheka shi kuma wancan sai ka ce wani jantuk ne wanda ya samu horo na tarbiyya da jan kunne da nutsarwa ya koya ya iya ina karamin sa ɗanku in ka je da shi guri zai zauna tsam haske sai ya sa buƙaci a tashi a tashi amma na kana zuwa da shi ije ya girgita wancan abin ya yana motsi ko baya yi je ya ja wancan abinda zai faɗo masa a zuwa na ta a kama masa a tage ko ta sai ka ji ka fusan wancan akan ku. to in irin wannan ya faru wani abu ne da baka da ko da shi tsari ne na ubangiji idan zama bayan ka dawa to shine su ƴaƴan annabi yusuf bangaren manyan suke ga cewar babansu ya fi karkata ga bangaren ƙanana yusuf da ɗan uwansa sai suke ga cewa babansu yana kan kuskure ya fifita ɗan ɗakin da ba nasu ba a kan an fahimta ko to wannan shine abin da malamai suka ambata a ƙarƙashin wannan gaba dangane da wannan abu da ya faru sannan bayan haka malamai suke cewa ba zai ba a ce annabi yaƙo a matsayinsa na annabi da ya san dokokin Allah mai ƙoƙarin ya koya wa bayi tsarin yadda Allah yake so a rayu kuma a ce shi ne zai fifita wasu daga cikin ‘ya'yansa a kan wasu hakanan siddan ta halar da za a ce ya tauye wasu haƙƙinsu wasu kuma ya cika masu haƙƙinsu wanda ya san hakan in dai har yayi zai haifar da gaba a tsakanin ‘ya'yansa ya fa zai yi haka ba zai yi haka ba <clears throat> saboda haka wannan fahimtar ne suka fahimci haka ko dai abin da ya faru wani abin da ba da iko da shi dole sai ya ji ya fi son wani akan wani ayyansa ƴaƴansa su kuma suka ɗauki wannan dalilin za su yi gaba wannan kuskure ne da gare su a'a ko kuma ya zama to sun fahimci cewar yadda yake mu'amala da su ba haka ya kamata ya eh, bayan kuma shi na kan daidai su ne suka kuskure wa fahimtar sa wannan ma kuskure dai daga bangaren su yake ba daga bangaren annabi ya ba sai abin da aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu filascin Eh, sana sanar da muka yi samuwar ƙauna mafificiya a tsakanin 'ya'ya ka zama kafusan wani a kan wani zuciyarka ta fi shauƙin wani a kan wani cikin 'ya'ya wannan yana faruwa tsari ne na ubangiji a kan halitta an fahimta ko ba wai sai mu mutane ba ko dabbobi ka duba ka gani a dabbobin gidanku in ka taɓa yin kiwo ko a kajin gidanku ga wato wata kaza ɗayanta da take da su ta fi jan wasu akan wasu wasu da sun zo ta take wasu kuma ta ɗauko ta ajiye masu ɗauka za ka ga wannan haka in dabbobi ne suke ba da nono haka za ga wani ya kama da ya fara ya fara sha za ta finciki wani kuma ya fara har sai ya take to haka duk abin da ka sani da Allah ya samar irin waɗannan to akwai tsari na ubangiji da akwai abin da ba ka da iko ubangiji ne ke sa shi a cikin zakatan ba. to shi ne malamai suke cewa wannan ayatu na sanar da mu haka abu na biyu ayatu na sanar da mu yiwuwar ‘ya'ya su kuskurantar da iyayensu a abin da iyayen suke game da su ko dai a bisa dace kuskurantar da su ɗin da suka yi haka ne sun yi kuskuren ko kuma a bisa rashin dace da zama sun yi ne a bisa kuskure da kawai an fahimta ko ga shi 'ya'yan annabi yaƙo sun kuskurantar da shi a kan san da ikewa yusuf da ɗan uwansa wannan kuskurantarwa a matsayinsa na annabi mai ƙoƙarin ɗabbaka addinin allah da dokokinsa su kuma da ba annabi ba amma dai ɗabi'a ta kishi na 'yan ɗaki da 'yan ɗaki ta ɗaiɗe su sun kuskuren tattara kusura tari irin wannan shine yake faruwa a tsakanin 'ya'ya da iya mafi yawanci in ka ji matsalar ɗa da uwa ko kuma ɗa da uba har ta kai ga ɗa ina ganin baba bai kyauta masa ba ko kuma uwa ba ta kyauta masa ba ƙaranci ne ka tarar da gaskiya ta fa a 'ya'ya so da tari kuskuren ya fi a ƴaƴa akan iya. mafi yawanci ba ba a samu wani uban san ransa isa yi abin da ɗajiyar zai fito faɗi kuskuren sa ba ba a samu ba amma irin wannan ya fi a ƴaƴa akan akan iyaye to ɗabi'ar iyaye da suke son ƴaƴan suke ƙoƙarin rita su ba sa san abin da za a ce mara daɗi ya same su so suke ƴaƴansu a ce sun fi ƴaƴan kowa to amma ka ga abin da za a ce har uba a kai ga ɗa'a ce baba abin da yake mana baya kyauta mana to in ka zo ka ba abin sannan a hankali sai ka ga ƴaƴan su suka fi kuskure a ciki an fahimta ko amma wasu lokuta akan samu wasu iyayen san rai ita ce abin da da gaskiyan ƴaƴan su ce sun kuskure kuskuren to wannan aya tana sanar da mu haka idan an sami irin wannan bayanin ya faru a ƴaƴan annabi manzo ai sarki na same shi a ƴaƴan ni da kai ko mu da ba annaba ba ba to da haka wannan ayat na san da mutuwar za a iya samun haka a cikin wasu ainihin al'umma bayan haka wannan ayat tana sanar da mu batun kishi tsakanin ɗan uwa da suke uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya akan wani daga cikin su ya fifici wani da wani abu da ya sa aka kaunace shi ko aka yabe shi ko aka jinjina masa wannan ya haifar da wato ainihin kishi a tsakanin harkajin wasu maganganu suna fitowa ta dalilin wannan kishi wannan aya ta sanar da muwa bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا وتكونوا من بعده قوما صالحين الله سبحانه وتعالى اتقبل السوى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يقل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين عدد وانا قبأ Allah yana labarta mana cewa a ma'anar wannan aya a taƙaice uqtulu yusufa abin nufi ƴan uwan yusuf suka ce ko kashe yusuf an fara tattaunawa ƴan ɗaki da suke cewa ba a san su ne ƴaƴan bora waɗancan ƴaƴan mowa saboda haka sun fara ɗaukar shirin ɗaukar mataki bayan kuskurantar da babansu yanzu kuma an dawo kan ƴaƴan da baban yake so an fahimta ko fiye da su sai suke cewa a kashe yu an gane ko a wutsura hugu arba ko kuma ku cilla shi can wani gari mai nisa da ba zai san ya zai idawo da kansa kuma shi ma mai ɗan ba zai san inda yake sau da an fara tattauna a ɗau a ga ofi ko dai a kashe shi magana ta saƙa ne ko kuma a bashi da rai amma a je a je fata shi can wani gari a kai shi can wata uwa duniya da ba wuce yake ya zama ya ta ya zama ma bai san inda yan uwansa suke ba yan uwansa ba san inda yake ko ma ya san su ba san inda yake ba wannan suka ce a yaka in aka yi haka yaqulu lakum wajibu abikum sai zama ya bar muku fuskantar babanku gare ku maimakon shi babanku yake fuskanta kawai da ɗan uwansa to yanzu ba wanda yake fuskantar a gabansa dole ya fuskanto da fuskar ku shi yau idan ya rasa waɗancan bai da wasu sai ku dole je ku zai dawo an fahimta ku suka ce to ai haka sai zaman to kun fuskanci wato ainihin babanku babanku ya fuskance ku ba wanda yake fuskanta ku yanzu in kuka yi haka daga baya wata kuno min ne qauman fanishi bayan aiwatar da abin da muka tattauna din nan sai ku zo ku zama mutane kirki duk abin da baban ku yake ayi ayi akan kari duk abin da kuka san yana so ko bai ce ayi ba ayi masa sai ka jina cewa Allah ya muku albarka hakika kun sauya da kan ba haka kuke ba ce cewa kirkin ya tsawa an fahimta ko saboda haka to wannan ita ce tattaunawa ne to a wannan tattaunawa da kuma wannan bayani wanda yake a takaice ma'anar wannan aya ta kilo mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka ita wannan aya mai girma ina sanar da mu cewar ɗan uwan Yusuf annabi Yusuf sun yi zaman tattaunawa da wato musayar ra'ayi a a kan abin da za su aikata game da Yusuf da ɗan uwansa da babansu ke fito wanda suka fuskanci ya fi shiga ran babansu shine Yusuf saboda haka a fara da shi ko shi a kau da shi wancan guda ɗaya mai sauƙi ne ko idan ya zama ta ɓangaren da suka ga an fi karkata an rage wa ɓangaren ƙarfi ko da ba a kawar da ɓangaren duka ba to wannan raunin ɓangaren zai sa su samu wato fuskantar babansu fiye da yadda za ike sannan bayan haka har wa yau banda wannan cewar a ɗauki ɗayan abubuwa biyun nan a yi ko dai a kashe yusuf ko kuma a jefa can wata uwa duniya da babansa ba ma zai san inda yake ba su suna da suka yi haka sun samar da wani abu da zai ba su abin da suke da bukata da kuma kawar musu da abin da ba abu na biyu a dangane da wannan aya suna ga cewar in sun yi haka inda babansu ya rasa yusuf to abin da yake wa yusuf ba shi da inda zai yi shi sai ga sannan bayan haka wannan suke nuna cewa abin da suke so su yi dinnan na kisan annabi yusuf ko kuma abin da ya shafi jefar da shi a wani guri can da nisa ba da jahilci suke na cewar yin wannan abin barna ba su da jahilci suna da ilimin sanin cewar wannan abin za su yi barna ta suke shiri an gane ba daidai ba suke shiri shi ta sun suka ce wata kunu min ba'dihi qauman salihin bayan kun aiwatar da abin da ku aiwatar sai ku zama na gari kenan da abin da aka aiwatar ba na garta ba ce kenan suna sane cewar wannan abin da za mu bai da shi ba daidai ba ne saboda wanda ya tashi a gidan annabi mai cewa Allah ya ce annabi ya ce ya za a ce bai san kisan rai bai da kyau ya za a ce bai san ka ɗauki mutum ka raba shi da iyayensa ka je ka cillar da shi wani guri ba bai da kyau ba an fahimta ko aka ga mana cewa a wannan bayani na wannan aya ta salo mai faɗi suna da masaniyar abin da za su yi barna ba daidai ba ne kuma suna jin cewa in sun yi daga baya za su tuba tubar wa Allah da suka wato ainihin halaka masa rai in kisa suka zaba a'a su tuba daga sun raba uba da ɗansa idan wannan suka aikata zama tsakanin da ubangiji sun tuba tsakanin da baban su kuma a samo sabon salo na iya tafiyar da ɗa tafiyar da uba daga wajen ɗa a yi ta kyautata masa ana ce masa abinci har wannan abin ya goge damuwar da yake wannan shi ne abin da ayat take faɗa mana ta salo mai faɗi yadda wasu abin ya kasance malam muhammadu fahim ibn ashur cikin littafin al-tahrir wa tanwir tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da ya zo wannan gaba sai yake cewa lallai wannan halayya daga cikin halaye marasa kyau wannan halayya ko wannan alama suna daga cikin alamomi na munanan halaye da waɗanda idan suka ga ana turmutsu-mutsu da cunkoson wato fifita wani a kan suke bi suke ɗauka a matsayin hanyar kama wa kansu matasa. barin da zama wani abu nan kusa da zai fito mana da abin mai kama da irin 'ya'ya da iyaye 'yan siyasa da suke siyasa idan aka ce zaɓe ya taho ana shirin tsayar da ɗan takara masu son takarar da yawa rufito wanda za a karɓi kujera daga hannunsa a matsayin shi ne uba mai kujera a hannun zai saki wani ya karɓa kuma na cikin masu juya jam'iyya da zarar aka ga a cikin ɗan takarkaru kamar yana da karkata ga wani ko to wani nan in aka fahimci haka to fa magana ce ta sai dai in yi mai ɗan sai ana ɗan ɓuya da shi ko ko kuma sai yana tafe da wasu wanda ya su musu wasu ɗan banga banga in ko ba haka ba to za a ɓata da shi an fahimta ko saboda me sun fahimci da alamu jagoran uban tafiyar mai kama da uba ga 'ya'ya ya fi kata ga wani in fa ba sake aka yi ba wani ba zai ba kujeran to ko wani abu zani ko dai a lalata tsakanin da wani a ce ai wani ma na cin dindo ne don a ta tsakanin don kada ya samu wannan ko ko kuma duk wannan abu ba a da fuskar da za a samu damar wannan to kawai wannan nan a je a shammata a kashe shi kawai a waye gari ko a ce ba wani ai in ba shi magana kuma ta sakar sakau an fahimta ku to haka idan ka zo ka samu wani ma ɗa ko mu ce ƴaƴaye da uba da aka ga cewar eh wane a cikin ƴaƴansa ya buga kasa ga wani to su ƴaƴan a ɗabi'a irin ta kishi na cewar ana bazarin ganin wani nan fa ya fifice su in ko wani abu ya taso wanda za a ce baba ne zai gabatar da wani yadda yake cewa wani nan ya fi mu hankali wani nan ina dantsuwa wadan nan Allah masa albarka kashi zai ba an fahimta ku to fa in ba kada shi muka ba in ba wani wato matsala muka haifar ba to fa kuma ran za su mana Allah ya sarka da ba faran da ce ku zo ku ce da ba faran da ce mana abin da ake ce mana an fahimta to sai kuma tunanin ayat da zai alama shi to wannan ina daga cikin ɗabi'a da halayya ta waɗanda suke tunturundo a wani abu da ake jin wani yaki ko kuma suke da yawa abin da suka yi daidai wa daida ana tunanin a cikin su da suka daidai wa daida wa za a fifita a bawa to a nan fa za ka ta ganin ya za a yi a ɓata wannan a ɓata wannan ko kuma a soki wannan ko kuma a ɓata shi don kada a yi da shi a yi to wannan abin yana faruwa a fage-fage na rayuwa daban-daban akwai wani bawan Allah Allah ya ji kansa da rahama ya yi tashi a lokacin da ake tashin sayar da bakin mai a wannan garin lokacin lokaci guda cikin 'ya'yan shugabansu ma'ana wanda suke ƙarƙashin kulawar shugaban bangaren da suke ke sai da wannan bakin mai sai zamanto ina yawan wato samun shiga a gurinsa kuma ina cikin wanda ake siyan kaya gurinsa nan da nan ya lokaci guda ya zama shi ya sha kan sauran da cikin dare aka zo har gidan aka tashe shi daga bacci aka ɗauko bindiga yasta ƙarama tana cewa fa ku kashe min babana tana yar ƙarama lokaci ita ne suke so ya ba su a ta kuɗi a motar ta da motar da fada gaba da suka ce su ba ne suka zama shi suke so to abin ba ma wai ga wanda zai je da wani a cikin sai ki ta ofisan har da kai to wannan kalmar ofisan har da kai ko su kawo nan a nan gura aka kashe shi aka kashe aka me ya jawo ya zo ya zama ya sha gaba a harkar da ake ya ɗara saɓoɗi to ya za a yi a kai inda ya kai ko a wuce shi inda yana nan ana gaba za a za ta to a ɓar da shi an fahimta ku wannan halayyar haka take tana daga cikin muranan halaye na masu cincirin ko dandazo a wani abu da suke daidai a kansa kuma ake ga wani yami ko kuma suke tunanin wani zai fi to wannan abin ya fito a cikin wannan bayani na ita wannan aya saboda haka yake saboda irin wannan yana haifar da hasada kushe ita take jaza irin wannan ya faru ko kuma san a cutar da wani da kuma wato ainihin haikewa abin da Allah ya hana tunda ubangiji su bada subhanahu wata'ala bai ba da damar a rasar da rai ba da haiki ba bai ba da damar a cutar da wani bai cancanci cutarwa ba sai ka tara hasara ta haifar da irin wannan saboda haka su ɗin nan da suke wannan abin ba wai ba san addini ba tunda gashi suna cewa sai mu zama mutanen kirki bayan haka ونكون من بعده قوما صالح وتكون من بعده قوما صالح فذا haka sun مغانا akwai magana nagarta saboda haka suna في za su koma فذا nagarta za su haka wannan shi ne abin da ke akwai a wannan gaba sannan malam abdulrahman bin nasir sa'idi allah ji kansa da rahama shi ma yana cewa a daidai wannan gaba cikin wannan aya sun gabatar da himmarsu da azamarsu ta wato za su tuba kafin faruwar abin da za su yi na zunubi ko wata kunu min ba da ya kawo sani ai ba a kai ga kisan annabi yusuf ba kisa aka zaba ba a kai ga jefar da shi ɗin da za a je a jefar da shi ba amma yake cewa daga bayan sai a zama nagari to an fara gabatar da zama nagari kafin a yi rashin nagarta me yasa suka yi haka yake wannan ta faru da su ne don su sauƙaƙa wa kansu aikata wancan mummunan aiki tunda har sun san akwai wani abin da sun yi zai share musu mummunan aiki sai a tuna maka da cewa ai in kai in ka tuba ai Allah gafurur rahim haka ma yanzu ake yi ko ya kawai kaddaro masa daga ba Allah gafurur rahim an fahimta ko to shine abin da ya faru dan mutum ya ji sautin yin abin da zai na laifi sai Allah masa ai ga wani abu da zai iya kawar da laifin ma yayi laifi to shine abin da ya faru da su a wannan gaba sannan hakan zai sa wato ainihin su kawar wa da kansu ganin munin laifin da za su sannan zai ba su nishaɗi da ƙarfin gwiwar ka aiki to wannan shine abin da yasa suka faɗi wannan magana sai abin da ayat ke koyar da mu ayat na sanar da mu cewa kushe da hasada sanadi ne na mafi yawancin musibin da ɗan adam yake samun kansa kushe da hasada sanadi ne da yake jefa ɗan adam cikin musibu masu cin duniya in kana jin kan ba da misalai da 'yan siyasa saboda duk hankali ya koma kansu duk magana ta bare suka nana ta bare ta bare hasada su kuke hasada ciwo ne na hasada idan dai har ba ne zan ba idan har ba ne a ciki to kowa ma yana an fahimta ku hasada ta take hasada amma idan kana jin ciwo damuwa ka a yi gyara damuwa ka a yi daidai damuwa ka a kyautar al'amura to ko ni ne ko ba ni ne, ba Allah ya ba wanda ya fi dace inni ne Allah ya bani a taya ni da addu'a da kuma taimakawa da shawarwari da kuma agaji idan kuma wani Allah ya bani taya shi a ci gaba a kai inda aka kai ina da sakayya da ladan abin da na to amma za ka tarar ba haka ba kushe da hasada shi ne yake jefa mutane galibi zuwa ga wato ainihin musulmi sannan bayan haka wani aya tana sanar da mu cewa zaton annabi yaƙo game da manyan 'ya'yansa a kan ɗansa yusuf ya fara faruwa ko ai a can farko ya ce la taɓa su ru'uyaka ala ikwatika fa yakidu laka to an fara wannan zaton da ɗi bai wato tafe ba shi ya san ƴaƴansa ya san suwa ya san halayyar ɗan adam da harkar wato ainihin kushe da kishi a zamantakewa ɗan adam so da haka yake to ka faɗa musu sai su yi maka to yanzu ma da ba a faɗa musu ba ga cikin fara an fahimta ko ila ga da a ce tun da suka san haka ada ba a fa'i yanzu ba to wannan aya tana sanar da mu wannan sannan kuma bayan haka aya tana sanar da mu cewa yana yiwuwa a iya samun afkuwar zunubi daga wajen ma'abokan addini mutumin kirki tunda hakkin kan nagarta abin yi zama nagartattu bayan sun yi ba daidai ba to kana iya samun mutumin da ike ga shi dai a ƙarƙashin kulawar annabi kuma an san annabi ba zai ba ‘ya'yansu tarbiyyar da ba su dace to amma duk da haka kishi da hasada ta tebe su za su yi laifi a shekinan ana iya samun mutumin da yake gidan nagarta ake tsura shi akan nagarta wani dalili ya sa kan zuciya isa yi ba daidai ba wannan baya kokan nagarta iyaye wannan baya nuna shi din in ina yin abin kirki tasa'in cikin ɗari a ce ba na kirki ba ne don yayi wani abu na baya an fahimci wannan wannan aya tana sanar da mu wannan kuma abin a tsaya a fahimci shi ne zai taimaka a rayuwa wajen fahimtar al'amur ko mai kirki mutum in yi wani abu na rashin kirki ba abin mamaki ba ne dama dan adam mai iya yin kuskure to auna daidansa da kuskuren rinjayar da nagartarsa akan kuskuren ko kuma rashin nagarta saka rinjayar da rashin nagarta akan nagartar bayan kuma nagartar ita tafi yawa an fahimci wannan bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce غيابة تبدي التفقه بعض السيارة إن كنتم فاعلين الله سبحانه وتعالى استكبر السوى قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فائدين معنى wannan آية a qala qa'ilun minhum Allah yake cewa daya daga cikin 'yan uwan Yusuf yace la taqtulu Yusufa ni a gani na kada ku kashe Yusufa kada a ɗauki shawarar kashe shi wa alquhu fi ghayabati jub ni ina ga ku jefa shi cikin wata rijiya da ba a yi mata cin baki ba da ba a wato ainihin shafe ta ba an haka an batta haka da yiwuwar wani gurin ya zazzare ko ina zaftarewa yana fada a jefa shi rijiya a wannan rijiyar a irin zaftarewar wanda suke fada a zaftare ta fada shi ke nan ba Kuka kai kisan da kanka in kisan ne ya kama in kuma da yiwuwar ya fito to tun da hanya ce ta wucewar mutane rijiyar na dama matafiya suka tsaya su da ruwa an an ci karo wani ɗiba ruwa wani tsince shi a cikin can a ƙara gaba mu da ma ka ki kawo wannan shawara saboda haka sai wasu yalta ta kuma ba alu sayyara wasu daga cikin matafiya da kan kitta in sun zo sun wuce ta rijiyar ta tsince shi in kuntum fa'ilin in har kuna nan akan aiwatar da wato ainihin batar da annabi yusuf ko rafar da shi in dai kura na aka za haka to ni shawara ta a ɗauki magana jefa shi rijiya kada a ɗauki magana kashe ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi allah mai girma ɗaukaka ina ambata mana a wannan aya mai girma cewar tsakankanin 'yan uwan annabi yusuf da suke mijin ɗin kashe shi ko kuma jifa da shi a can wani gari a kai shi can wata uwa duniya shi nesa da babansa akwai wanda yake mai sassaucin gaba da kiyayya ga annabi akwai wanda ya fi su kwatanta magana mai sauki da sassauci a kan wacce take mai kaushi da tsanani akwai wanda ya fi kusa da tsoron allah a cikinsu dan mai cewa a kashe ya fi rashin tausayi kan mai cewa a jefa rijiya inda rijiyar ba wacce za a dilme a ciki ba ce da yiwuwar a ramu an fahimta ko sannan ka sa rai a gaba in ci wulƙa ne ko murdewa ce ka kashe tashin hankali da ke ciki kana kallo ya fi muni a kan baka san yadda ya harba harban da wa da tsulwatsun tsarsa ya mutu ba an fahimta ko saboda haka to aya na gaya mana a cikinsu akwai mai kusanci da tsoron Allah da rangwamen tsanani na gaba da kaushi a kiyayya haka mutane ciki wani yana gaba yana yin ta ne a da ko da ake ce ƙarshe yake kai wani kuma in yana yi fesa fesa yake baya baya yake to shi ne ake gaya mana a cikin ɗan uwa na yusuf akwai wanda suke haka sannan kuma dangane da abin da ya shafi wato ainihin wannan ayar suke cewa ana ƙa'ilun ne ɗaya daga cikinsu ya ce wane ne Allah bai faɗa ba manzo bai faɗa ba masu malaman suna cewa raubin wasu na cewa yahuda ne wasu na cewa shamun ne me ya kawo sassabawa a sura saboda ba Allah ne ya faɗa ba manzo ne ya faɗa to me isa bai faɗa ba malam ibn ashur muhammadu tsari yake cewa saboda ba shi ne abin da yake da mahimmanci. sanin sunan wanda da jahilta sunanka ba zai cutar da kai kawai ba ba zai amfara da amma ka ji abin da suka yi mara kyau ka kyamata shi ake so ka fahimta ka ji yadda kushe da hasara yake ba mutum ga ta'addanci shi ake so ka gane ka kyamaci wannan abu amma ba sanar sunan an fahimta ko kuma za ka fi samu da za a faɗi sunan na wanda ɗin sai ka ji kanyar sunan ka ya fi su daɗi ya fi nuna nagarta sai ka ƙi wannan sunan don an sa wani ya yi ba daidai ba sunan ne ya yi ko ne sunan ne ya yi an fahimta ko to shi ne anan ma malamai suke cewa ya kamata a fahimci wannan Allah bai faɗi waye ba saboda ba shi ne abin da yake da muhimmanci a cikin saƙon ba a'a abin da za su aiwatar ko su shirya ɗin shi ne ake so ka fahimci munan ka kauce masa ka kuma fahimci cewar yadda wato kushe da hasada yake jefa mutum da tsarin yadda zai ta'addar shi sannan bayan haka malam muhammad bin ali shaukani allah ya jikansa da rahama shi ma a wannan gaba yake cewa wannan wani dalili ne mai nuna mana cewar 'yan uwan yusuf dinnan ba fa annabawa ba domin za ka yana cewa ai annabawa ne ƴaƴan annabi yaqub ai annabawa ne ga irin abin suka yake saboda me yake annabawa bai halatta gare su ba su yi mijin din taron kashe wani da zalunci da ta'addanci da wuce gona da iri ba halin su ba yake cewa annabawa an tsarinta da irin wannan saban mai ɗimbin yawa da kuma wato kaiwa matuƙa wajen girma tare da kuma abin da ke cikinsa na yanke zumunta da saba wa iyaye saboda yayin da kake tattauna za ka kashe ɗan zumuntar da ke tsakanin ka lalatar da ita yayin da kake tunanin za ka kashe ɗan uwanka da haihuwa ta haɗa ku da shi a uba ka saba wa babanka ka sa babanka cikin damu ko shi to ya za a ce a ƴaƴan da suke annabawa yi mitin sun yi wannan wannan ba shi ne tsarin da aka san annabawa an fahimta ko so da kama cewar ai ƴaƴan annabi Yusuf din nan ai annabawa ne a a ai ƴaƴan annabi Yaqub annabi Yusuf sai Allah ya masa annabta a cikin su a tsakankanin kuma shi din da aka nufa da yi wa annabta halinsa daban da nasu irin yadda ya tafi da su, daban da yadda suke tafi da nan an fahimta ko wannan ma ba sai fahimta tun farko daga labarin da ya bashi nan farkin da yake so da ba bakin su kai ba ta iya nan ni da naji ka gaya min a matsayin na babanka shawara ta da kai kar ka gaya wani bayan an fahimta ko to da ka wannan shine abin da malamin suke so sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu masu laifi yan ta'adda a tsakankanin su masu da suke yan ta'adda akwai masu sassaucin ra'ayi a cikin su akwai masu sassaucin wato wuce gona da ke ko yanzu da ake yi da ake ake ta ai ana kidnapping wanda ka ja ce a cikin su akwai wani mai bal da mutane da kwada mutane gindin bindiga aka itofa musu yau ke masu fitsari a jiki wani kuma zaka yana cewa tun da muka je har muka rabu da ko har aka sako mu ko wani yana nan bai taɓa dokan mu ko to har a maɓallata wani ya wani zafi da kwanshin ra'ayi aya suna faɗa mana wani so daga wasu na ce a kashe wasu na ce a fa a kashe a dai jefa a jinkiya ko sannan har wa yau daga cikin wannan abinda aya da suke tarar da mu tana tarar da mu cewa wanda Allah yake nufinsa da wani abin alkhairi da lokacin yin abin bai ba ba yadda wani bawa ya iya da shi na yiwuwar ya nasar da shi isa ga wannan abu da Allah yake nufin shi ƙarawa da Allah yi da zartarwa na annabi Yusuf zai zama annabi zai samu kansa a wani salo na shugabanci da matsayin da sauran ɗan uwansa ba za su same shi ba mugun nufus da tare da shirinsu a kansa ba zai hana shi isa ga wannan abu ba ba za su samu damar da za su iya hana shi isa ga wannan shi isa ƙarshe shawarar ta kaya kan aje ba shi a rijiyar ba a kashe shi ba saboda akwai sauran bayani akwai sauran abin da Allah yake nufi da shi an fahimta ko sai ya zama gujewa kaddara da shi yake cewa Guzarin tarar da ita gujewa yusuf ya zama wani abu a gurin baban ya ɗara suke ƙoƙarin su fatar da shi daga gurin baban to ba su san ba fatar da shi daga gaban baban su shine zai kai shi inda ta ya zama wani abu an ji shi ya shahara ya fice sannan za su kai kansu a suna ƙasa da shi yana kama. an fahimta ko gujewa ƙaddara guzurin tarar da ita to wannan shi ne abin da ayat suna sanar da mu cewa irin abin da manzo yake faɗa mana duk abin da Allah ya hukunta zai same ka to fa ba zai kuskure maka duk abin da ya hukunta zai kuskure maka ba fa zai same ka in duk kowa zai haɗa kan sai an amfanar da kai Allah bai hukunta ba ba mai iya amfani in kowa zai haɗa kan sai ya cutar da kai Allah bai zartar maka da haka ba ba mai iya cutar da kai saboda ka duk shirin da ake akan annabi yusuf sai da a ƙara wa tashi a ƙara wa kai shuka ruwa ko a ƙara wa shuka tashi an fahimta ko to shi ne abin da ke abu wannan shi ne saƙon da waɗannan ayoyi ke sanar da mu abin da muka da Allah ba mu nadarsa kuskure kuma Allah iya yi Thank you.

to a bayanin da muka wanda ya gabata da nake cewa samun kushe da hasada idan wani abin alkhairi ya samu ɗaya daga cikin 'yan uwa ba magana ba ce sai suna da bambancin ɗaki na faɗi wannan an fahimta ko a baya kuma hakan yake idan da kuna ba ku da komai duk ɗan ɗaki ɗaya ne sai wani abin fifita da daraja isa ma ɗaya daga cikin ɗan ɗakin wani sai ka ga kamar an hura ma wasu yana jin damuwa da jin ba da wani ne ke cin abubuwa ake ba masu saboda shi yanzu ina da shi kuma da bai da shi an mai da shi ba kuma sai kushe shi wannan bai da alaƙa da sai kuna ba ɗaki ɗaya ba ce wannan haka yake a ce wancan abin duk da ya faru don suna ba ɗaki ɗaya ba ne ba haka ba an fahimta shi ne bayanan da na yawon kanka sannan kuma cewar matsin a yanzu haka ɗin cewar da aka magana cewar ‘yan uwa an fi san annabi yusuf da ɗan uwansa wanda shi ma aya ba ta faɗi waye nan ba amma dai ana cewa bunyamin ne bunyamin ne an fahimta ko hadisi na yanzu da bai zo cewa bunyamin ɗin ba amma dai ana faɗa a ƙarƙashin babu tafsirin ana kawo to cewar a wannan abin da ya faru sai lallai an nuna cewar ɗakunansu ne daban-daban ana faɗa a cikin tafsiri amma ba zai da kai eh, ga hadisi da ya nuna cewa haka ne ka fahimce ni ko ko za a yi ce eh aiki daban-daban ɗin an fahimta ku saboda haka wannan abu yana iya faruwa a ɗan aiki yana iya faruwa a ɗan aiki daban-daban to da ka to a ka'idar tafsiri da amanar irin duk abin da malamai suke faɗa a ƙarƙashin aya in ka sai ka faɗa ka magabatanka da suka faɗi waɗannan abubuwa in ka zo ba za ka kau da kai daga su ba ka ki faɗa an fahimta za ka faɗo za kuma ka faɗa abin da a fahimta ka da bayanan malamai suke nuna ga abin da ya yake an fahimta ku saboda haka batun cewar an an ce wala ta zira wazira ta zira ukura wata rai ba a ta ɗaukar laifin da wata rai ta yi da kuma cewar wata ko fitnatan la ta fi ganin da zina zalamin yankin fasa tsoraci fasiba eh, ko fasilar da idan ta zo ba ta taƙaita iya wanda suka zalunta suka jawo ta kawai a nan ba ana nuna cewar idan musiba ta zo a nan a duniyance wani abu na halakarwa da ke iya haɗe kowa wani wanda ba shi ya laifi ba in wannan halakarwar ta shafe shi a nuna cewar wannan halakarwa an yi ne don da laifinsa ita shi ne abin da ayat take cewa wata ta na da lati tibin da jinin ruwan mutum fata take cewa cewa ku kiyaye tsokano Allah ko yin wani abu da idan ubangiji ta shi ɗaukar mataki akan wanda suka yi wajen ɗaukar matakin wani ma wanda baya cikin abin abin zai iya rikawa da shi amma ba dan Allah zai kama shi da wannan ba sai dai shi in ya faɗa cikin wannan irin abin da Aisha take cewa a manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa faɗa cewa idan musiba ta taho ta kan haɗe da na kirki da ba na kirki ba idan Allah ya tashi ba su zai ware na zai ware wanda ba su laifi ba yi musu abin da zai musu martabawa cewa wancan abin da ya rika da su sanda karo waɗannan su kamar laifi ko na yi haka ne ma don ƙara muku daraja da matsayi saboda in jarraba ta samu bawa mumini ko a ɗauka matsayinsa ko a kan kare su ka fahimta to nan ba ya faru da su bane dan sun ɗauki laifin da wani an fahimta ko a ya faru da su ne dan wannan abin da aka yi waɗanda aka yi wa su za a kama su da su kuma za a musu ɗaukakar matsayi saboda wani abu ya tsada da su da ba da haƙƙi da ba da laifin ka fahimta to da ka amma wancan su mana magana ka ga dai har yanzu wala ta zirwa da rashin mutu da ukura tana mutum na aiki أبان وتكون فتنة لا تجمل منكم خاصة ولا لا تلاعز ولا لا إنس جن ولا لا إنس جن يعو نعم yake cewa mutumin da yake tunafa suka kama shi kuma su ba damuwa suke da sallah ba dan sun damu da ita ma inna salata tanhalil baja'i wal munkar da ba su kai da yin wannan abu su su ba ci a gaban in suka fuskanci ma ka kika sallah sai kai sallau zauna za a iya da kama tsawa a ɗau mataki akan kafabin da ya sallah ita ce ka samu kanka irin wannan yanayin tsoro ma da firgici ka kasa ce musu lokacin sallah ya za ka yi sallah a baka dama kana da laifi ai wannan wani abu ne wanda ya fi ƙarfin ikon wani abu ne da ya zo ya addabe ka ka fahimta ko in ka iya ƙarfin zuciyar da kace za ka yi sallah aka hada ka ko alwala kai ka tashi kai a gwargwadon yadda ka tsinci kanka ai ko ba ruwa ko ba abin ce mama kana iya sallah ka inda ka samu kanka eh, da Allah yake cewa fattakullaha masaqatu kace ka za ka yi haka in ka iya ƙarfin halin da ka in har ga ka suka to shahada in kuma imaninka bai kai haka ba ka gane ta sallama ka haƙura ka bi to ana ba zai kama ka akan ka ƙi masa ibada ba saboda wani abu ne da ya fi ƙarfinka wa masu kuri wa yi ne an wani abu da aka tattasa ka ba yadda ka iya an fi ƙarfinka ka fahimta ku daga baya ka samu kanka fito wa Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta